tun da can ina maganan matashiyar wai sami halbadu almunasibul garibu wa min amsilati hada nau shi ne bai dauki guda daya na biyu ma haka hulgazzali hikayen gazzali wal'amidi والشاطبي وغيرهم رحمهم الله من أن العبد أن عبد الرحمن دي بن الحكم وقع على أهله في نهار رمضان يا ترى يا لنفع وتر رمضان فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك أكتم بين لما شريعة توبة فتقولنا وكفارته فقال يحيى بن يحيى الليثي يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين كغا بكا ما انت وابا بكا ما تاكوي تشاو تشير وابا اكوي يا فلما برز ذلك من يحيى سكت سائر الفقهاء فلما برز ذلك دولنا يبين دقى يحيى الليثي سكت سائر الفقهاء فلما لما شرع yi شروع ya zan kuna zaune a gaban attajiri faɗa masa gaskiya yana da wuya duk abin da za ka sai a waye gari kana shirye-shirye da zai fita ne shi ko malamin addini yana neman mai zai fitar da kai hatta in akwai fa'ida idan Allah ka ga attajiri mai menene ne in an ce ya yanta wa wajen su wata ya ce ba ba wa nawa daya ya isa ga biyu sa'a ka fara rai mutum nawa ne ce sittin za ka ce miskini sittin sai a nemo ɗari da ashirin kama aka ce a yi azumi kuma sai ya ji jiki yaya sakata sa'irul fuka hatta kharaju min imdihi sai da suka fita daga wurinsa shi waye wannan abdurrahman bin al-hakami bane sa azaba wurin haka fita dole wata fatawan aka tsaya a ah, ta karaju min indihi fa qalu li yahya malaka lam tuftihi me yasa ba kai masa fatawa ba bi mazhabina amma maliki tunda ya laifi wanda ya rawaito fa muwadda wannan muwadda da take yawa tsakanin mu shi ne ya hayar laifi shi bai sa baka ba shi fatawa da mazhaban mu ta malikiya ba min annahu mukhayyal bainal itiqi wata'ani wasu yami faƙalar zahun yi ce musu zau fataha na lafu damun ba shi fatawa masa fatawa hadal babi sa lau fataha na lafu hadal babi hula alaihi da za mu buɗa masa wannan hanya zai masa sauƙi gobe ma ya sake sha yana iya shan ramadan ɗin gaba ɗaya ma tun da shi da kayan abun sala alaihi an ya ta a kulla yaumin shi ne ma a kulle tara da rana waya ta karaka ba walakin hamaltuhu alal as'abil umuri li alla yauda sanda aka ce zai arzikin wata biyu shi kuma yana za a samu kafararsa labu da yayi to kakwa zai kiyaye keta dokar Allah fa hadhihi al-fatawa munasibatun fi zahiri ta dace a zahiri lakin na ha ghayr sahiha li'annaha tukhalifu na sassare shi. tunda a kullum abu da ke lura kar da ka lura kai za ka sa hikima ka a ciki ka bashi yadda Allah ya ce shi kada ka dada kada ka rage kada ka ga yayi kadan ka ƙara kada ka ga yayi ainihin yawa ka rage wa huwa hadisu أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في الذي وقع على أهله في نهار رمضان إلا إياك نأكو ومن ذلك ما يظنه بعض الناس أكوين أبو دفعش متعدكرة من تحقيق مصلحة اقتصادية نتبتد مصلحة تتلي min tasni ilhomori na yin giya a ce to ai ana samun kuɗi da ita kuma ana da bukatar kuɗi wa bai'iha ala gairi da musulmi na ai sai a sayarwa wa'inda ba musulmai ba fa hadihi maslaha mulgatu wannan maslaha ce jefaffiya to zai iya wai a ce zai sana'a giya saboda tana kawo kuɗi tutun da tana kawo kuɗi mu kuma muna bukatan kuɗi ai sai a sayo ta a sayarwa da kafirai li hadisi jabir radiyallahu anhu fi sahihain أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر دي الله دمنزون الله سنهرم تجيه والميتة بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام da gumaka duk inda suka kai da kawo kuɗi yanzu a zamanin na yanzu wasu shekaru can yayin da nake zama da jama'a ko ta sana'a da ake ta gumaka an ce tana tuttulo kuɗi a wurin ko kace-kace ɗin nan akwai inda ake hakan gumakan a cikin ƙasa an ka haƙo sai a gaza gunki to wannan gunkin in bature ya ɗauka ya auna ya auna ce wannan gunkin sa dubu kaza sau da haka na nawa za ka fayar ya sa masa kuɗi tsababa shi ce shaidan ya iya sai ce mutum da da dama musulman musulman aikin sai da gumakar da hmm?

saboda haka nan sai sarki ya zo ya kore su yin ruwa ba eh, yanzu kawai an daina hakan wurin kaga wannan camfe ne da wannan ba shari'a ce babu wani abu da ake yin an haƙo kaza ba za a yi ruwa ba tun da ba saɓon Allah ne ba in ku saɓon Allah ne mun san galiba na wurin hakan duwatsu ana tara kawai oh gumakan ne ko a cikin dutsen eh gaskiya ne da aka toshe kuma Allah dawo da ruwan eh, gaskiya ne wannan wannan Allah ya gaskiya eh da aka hana tun da wannan sana'a ce mummuna sannan kuma gunki na da duk inda gunki yake aikinsa a fasa kai kuma aikinsa shi kuma aikinsa ya sayar da shi ba ma jina ku ba sai yanzu jiminku e tun daga ina ina ba'un yake almaslahatul mulgatu ko sai jimu almaslahatul maskutu anha maslahan da aka yi shuru gare ta na ganin ne kamata a kwana tun da za a shiga annawul awwal na ya kamata a ji eh eh haramun ne a ce a sassaka yar jinjira a sassaka bene ne su zo su dinga kallo suna kai an yi fasaha nan kai an yi fasaha yadda ka san su ne shaidanu an yi fasaha sai wanda yin ji daɗi daga nan aina yau da ba gani ba har yara ma wani lokaci wanda ya saba da zane-zane sai ya zana sarki hoton sarki sai kai wa sarki sai ga ya ɗebo kyauta ya bashi wannan haramun ne malami ma sai su zana zanen malami ga inda ya shiga mai kama da kaza ga mai kama da kaza ya ce ga zanen kama da fito mai bambancin da hoto da hoto da nan duka ɗaya ne haramun ne man tsaya Allah da iko yake su ma kan wajen naku suna da shekaru a ce sa kaza kenan ko su dai kawai gumakan ne da ƙasar majeriya ba wani wuri ba subhanallah to ma isa ni ba ko shaɗa ma ba yan kawai na gumakan ba